haka ake a cikin wuta ga wanda isamu kansa a cikin azaba ko da ko za a gafarta masa sai shekara dubu bakwai irin ta cikin wuta ba irin ta nan duniya ba kuma an san ta dama shekara dubu ɗaya ta cikin wuta ta fi shekara dubu bakwai ta nan duniya ka san ko yaya bala'in ba ƙarami ba ne annabi ke nema mana afo wa'annan abun guda hudu na hudun Allah ka sa siraɗin nan da ake tafiyan shekara 500 a kansa 3,500 Allah ka sa mu shige kamar kibtawa ido to wannan duk addu'a ce ta annabi Muhammadu ya roƙa mana mu al'ummarsa to mu ma me zami sai mu ci gaba da roƙa wa kanmu da kanmu da wannan aya wacce ta kawo gafara ta kawo afuwa ta kawo rahama annabi ya ce wanda ya karanta amanar rasulu kafa uku da ya ne a ransa Allah zai ji nauyin ya hisabi ran alkiyama ka ya kamata ka me ka rike ta in ka zo addu'arka ka tsaya ka karanta ta minti biyar ka gama kuma ka yi ta a nitse da kaskantar da kai da yaƙinin abin da Allah ya faɗa haka ne saƙon manzan Allah kuma ya isan maka to haka Allah yake so dama anta maulana ubangiji kai ne mujibuncin lamarinmu ma'ana cinmu da shanmu da suturanmu da ɗaga mu ko ajiye mu ƙasa kashe mu da raya mu azurta mu da talautar da mu allah ka ta alkhairi ko ta shari allah duk mun rungume ta mun san kai kake yi shine anta maulana maula ta allah kenan komai ka tabbatar motsinka da tashinka waye Allah ne cinka da shanka Allah ne arzikinka da talauta ka Allah ne wanda kake bi Allah ne wanda kake bautawa Allah ne duk bala'i in yi zo maka Allah ne in alheri yi zo maka Allah ne shi ne dama imani to min bil qadari khairihi wa sharrihi ka ba da gaskiya da kaddara ta alheri in ta zo kai maraba in ta sharri ce kai maraba da ita misali wani ya tambaye manzon Allah ya rasulullahi me ake nufi tu'minu bil qadari khairihi wa sharrihi sai ce kamar ka je gida ne sai ka tare gidanka ya kama da wuta da dukiyarka da 'ya'yanka da matanka duk sun hallaka to kakkai surutu kakka gaya Allah bakan magana akan wannan a'a Allah na gode alhamdulillah kaddara ce ka ɗoro ta sharrin Allah na karba to in ka gaya Allah wannan Allah zai ninka ma abubuwan da baka zaton zai maka duk wani abu na alheri Allah zai baka shi to kaji yadda ake bukata amma da kana ihu Allah da waka bandu wannan bala'i ni ba zan iya dauka to in baka dauka ba ya zaka yi to ai dole ka dauka ko to wannan bakan magana ba a so a gaya Allah ita sai kawai mutuwa ta zo wa 'ya'yanka ko ta zo wa matanka ko ta zo wa iyayenka me ake so ka yi ka koma gu ɗaya ka yi kuka ka shafe Allah alhamdulillah sa ya kare Allah gafarta maka mar rahama in tamu ta zo Allah ka samu cika da imani dan tana nan tafi ba wanda Allah ya ce zai bai shi babu shi yawa to in kaga ta wani ta zo ba dimo cewa ake ai ta faduwa ana burgima ana im a'a wannan kamar kana ja da ikon Allah ne shi kuma Allah baya son bawa mai wannan yana so an ya dora ma kaddara ka runguma dan ka samu ladan kaddaras in sai kayi surutu ne te ba ladan kuma sannan ba za ta janye ba sai ta faru to shine annabi alayhi salatu wasalam yake lissafo abubuwan da Allah yake so ka yi shine ce an ta maulana Allah kai ne mujibincin al'amarinmu to akwai maulana mutane kamar a ce maulaya shehuwa ne maulana shehuwa ne to kamar shugabana wane ko malamina wane shine maula ta mutum kenan ta Allah kuma ita ce ta komai an gane akwai maula ta bawa akwai maulan aisha ko akwai maula na hafsa akwai maula na khadija an gane akwai maula na abubakar in kana karanta hadisai duk za ka ta ganin maulan wane maulan wane ma'ana shi ne shugaban wane bawa na ne waye maulansa ni ne ni na siyo shi cinsa da shansa suturarsa mun aiki dinni ni ne sai ka zama maulansa akwai maula na annabi an gane to sannan kuma akwai maula ta annabawa ka ce maula annabi muhammadu maula ya annabi muhammadu shugabana wannan aka aiko shi gare ni da Alkur'ani ya ce na yi kaza na bar kaza manzan allah ne an gane to wannan ne duk ba mu gane ba an ce wai maula sai a ɗauke ta waccan a tafi waccan kuma duk bakin iri ɗaya ne bai saba ba sai dai kawai abun tafsiri a rarrabe a ce to gana Allah dan ka san da shi gana annabi sannan gana sauran sahabbai gana matan manzan Allah gana shehunai na waliyai sannan gana sauran fararen hula irinmu kowanne da irin nasa wannan wani abu ne daban an gane mafi yawanci an fi jefa ta ma gabawa to na malamai kuma kamar shugabanka wanda ya dora ka akan la ilaha illallahu yake nuna ma yadda za ka bi Allah ka bi manzan Allah da girmama sabbai da bin iyayenka da makamantansu wanda ya dora ka akan wannan shi kuma ga nasa to kaga duk wannan ba wani abu ne na kuskure ba shi yasa nace akwai abin da ya kamata mu dauka mu rinka yi mu nace akan sa mu gano shi ba abin da kawai ba shi da wani amfani da gima akan sa ba yanzu akan wannan maula sai a ta rigima an ce man maula wai akan wannan kalmar fa kawai ba wata kalma ce fa ta tashin hankali ba kowace ga inda aka ajiye ta Allah subhanahu wata'ala manzan Allah ce fansurna ya ubangiji ka taimake mu alal qaumil kafirin akan mutanen da suke kangararru ne butulu ka kage su ka halice sun ce ba su yadda da kai ba sun ɗauko gunki sun ce shine Allah su to sai Allah ce ya annabi Muhammadu da farko dai na lamarin lamarinku shine ma wannan kalmar ta fito la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil duk da annabi ya wannan da yake kalmomin an tattara su ne gu ɗaya annabi adam alaihi salatu wa salam shi aka biyo subhanallahi subhanallahi dare rana safiya yamma haka yake yi a duniya sannan inda ba rana ba dare aljanna kenan ka san cikin aljanna ba dare ba rana ba safiya ba yammaci a cikin aljanna kenan tauna da wannan tsarin dan ba a cewa yau kwana ɗaya aljanna ko kwana biyan da ka ga yanzu haka kullum take har abadan kuma haka take kai Allah ka ba mu aljanna eh Allah ka mana rahama haka manzo Allah ya ce ita ba a kwana ba a tashi kawai in kana jin bacci ka kwanta kai iya baccinka sai kai awa ɗari kana bacci in ka farka sai kamar a lokacin ka tashi to ka ji yadda aljanna take to ba gajiya ba komai rahama ce wata kan wata Allah ka samu dace to ba kamar irin nan bane nan ne aka samu bambanci iri-iri daban-daban shi yasa manzo Allah yake cewa dukkan mai imani yayi kokari yayi kokari yayi kokari ya samu aljanna aljanna Allah yawa ne da ita in Allah ibada aljanna ibada aljanna sai ta kai ga ta nan wacce ta saura ta fi wacce aka shiga ba masu shiga sai fa Allah ya kago maza da mata wallahi ake cika aljanna dan duk mutanen duniya masu imani da kafirai da za a tare mu guda kowa Allah ya bashi aljanna kamar duniya wallahi sai ta saura fiye da inda aka shiga aljanna Allah fa ka kuwa ai shi sa manzo Allah ce ka je ka ga aljanna Allah sai ka ce wallahi ba dan wuta in kuma ka je ka leƙa wuta zai ka ce wallahi ba dan aljanna kowa dan wuta ne to wuta ma tana da yawa eh kowace Allah ya ta awadace in kangarare ne kai ga ta nan in mai biyayya ne kai ga aljanna nan kisa kullum ake so amin Allah kaddara mana dacewa kisa manzo Allah ce wanda duk ga ya rayu da Qur'ani ya shiga wuta shi ya kai kansa duk abin da Qur'ani zai ga ma kauce wuta Qur'ani ya gaya maka da hanyar da zai baka aljanna ya gaya maka in zunubi ne sai ya ce in ka aikata kaza laifi kaza a can gaba sai Allah ya ce to amma in ka nemi gafara ta zan gafarta maka in na gafarta maka kuma sai in maka rahama ka ga ba a sake ka sasake ka tauba me kon a ce in kai kaza zan ma azaba a ki ma gafaras ka san kaga wannan ma sai to matin da wuta ne kawai a ci gaba shikenan to ai ka san wuta ne to amma a gaba sai Allah ce zan gafarta maka in zunubinka daga nan zai tabo sama in zunubinka duk inda aka taka a duniya zunubinka ne wallahi in ba shirka da katin kare Allah zai gafarta ma shi to ka ji fa to ka ku in ka kai kanka wuta kai ka kai kanka da kanka yasa manzon Allah ce wa man wajada khairan falyahmudullah wa man wajada ghaira zalika fala yulumanna illa nafsuhu in a diwaninka ka samu wani alhairi to ka gode wa Allah in ka samu sharri ka zargi kowa sai kanka kawai ka je ka bincika kai ka aikata kanka duk nasihar da Allah zai baka ya baka kuma duk irin afuwar da Allah zai ma ya maka duk gafarar da za a ma an maka yanzu mai rage maka sallah ce fa kawai kuma a sallan nan manzan Allah ya ce da Allah ya bashi wannan sallah guda biyar sai ce idan ka zo ka ɗauki buta ka tafi wajen tsarki annabi sai koya ma ingu silba ne haƙo ne wato mai tauri ne ka nisace shi ka samu gu mai laushi da in kana fitsarin fitsarin ka yana nutsewa cikin yashin akwai sabon da in garinsu mai ƙwari ne sai su ɗauki yashi sai a je a bazagun da za a yi fitsarin dan abu wancan umarni na manzon Allah maimakon kana yi tartar ya dawo ma kafa ya dawo ma jikin kayanka ta ɗauro kai na gefen kafa za ka wanke na kayan ma ba ruwanka da su kuma kaga in kai sallah da fitsari a jikin kayanka ba te ba kuma kana sane dan an ce sai ka sa ruwa kai ko baka saka ba in ka zo kai wannan tsarki tun daga inda ka ɗauki buta da za ka rasu kai abun allah shahidi ne sannan idan ka je kawai na tsarkin ka tawo mala'iku suna tsince sawunka da za ka tafi tsarkin sannan in ka da suna tsincewa kana alwala hadisin muwadda maliki ce kana gama alwala ka koma tamkar lokacin babu ka haife ka duk wani zunubi na idan da ka kalla ka fitar da shi kuskuren hannu ka fitar da shi na kafa ka fitar da shi na baki ka fitar da shi haka da kai na kunnen da ka je a sharce a sharce duk ka fitar da su ka fito tsarkakakke sannan kana sa kafa cikin masallaci sai Allah ya ce da mala'iku ku rubuta min shi wannan bawan na ya yadda da ni bai ganna ba amma ya imani da ni bai ganna ba ina sujada a gabana haka sai sun gama duk masallata an gama sai Allah ce mutum nawa ne sai tsarki ya tabbata ga Allah ya kafi mu sani sai Allah ce ku shaida din na gafarta musu in dai sun tafi akan haka to kaga me yafi wannan daraja babu sallan nan guda biyar ita ce kullum ake maya a kanta kuma ita ce Allah ake ta gafara in dai ka tafi a kanta wallahi wallahi kai dan aljanna ne duk wanda zai ma wata magana ƙarya iki wayannan su manzan Allah ya nuna kuma su yi dora sabai akai kuma akai suka tafi kuma duk littafin da ka ɗauko min muka zauna da kai akan sallah sai kaga ita ce farkon abin da Allah zai gafarta ma a kanta ga ya kamata kenan mu riƙe ta mu kula da ita da annabi ya gaya mana sai rukunan wa'annan abubuwan kamar inda suka gabata idan aka riƙe su ke nan magana ta ƙare Allah ka samu dace Allah kai mana rahama Allah kai mana afuwa dukkan kusakuran mu Allah gafarta mana masha Allah ah. bismillah bismillah ka da alheri ah, akwai yan uwa da suka turo da tambayoyi wa malam suna mai fatan alheri da fatan ya wuni lafiya akwai tambaya ta farko ita ma akan sallaci malam tana cewa wato akan rukallawa da sallan kabalu da kuma sadalu wanne ne aka fi so a yi to sadalu da kabalu kabalu dai shine damka haka ko eh. ka ɗau hannunka na hagu ka ɗora akan kirjinka nan ka ɗau hannun dama ka ɗora akan hannun hagu haka ne ko sadal kuma ka sake shi gaba shine ka sake shi gabarin kirjinka to da ƙabaru da sadalu wa'annan salloli ne ba wani littafi ba wani malami a duniya da ice in kai kabaru ladanka goma ne in ne sadalu ladana biyar ne ba wanda ya ce in ne sadalu ladana goma ne in ne kabaru sallah ladana goma ne ai an fahimce ni wato in kai kabaru ne sadalu ba nasin da ice za ka kawon cewar ladanka ya fi nawa a wannan sallah saboda kai haka ni ne haka ko saboda ni ne haka kai kai haka babu shi ɗaya kenan sannan idan mai kabaru yau mai sadalin tsoron Allah a sallah shi nan ya fi shi abun Allah idan mai sadalin fi mai kabarin tsoron Allah a sallah shi nan ya fi shi to amma wacce aka fi ko wacce manzan Allah ya fi an fahimce na ai annabi alaihi salatu wasalam hadisai da yawa sun nuna